بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك كسادواء والنصافية تلهدي بقي قوة رمضان شكرا ندود dari hudud arba'in bahijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ide ide di sha biyu biar syekara biyar shekara na dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bakar ali cikin garin lafiya inda muke karatu na littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wallafar sa'id salim ibn aid al-hilali da ali hassan ali abdulhamid wannan kuma shine darasinmu na goma sha shida za mu tashi a babi kenan za mu ce na goma sha biyu ma yi bahu lissa'in fi'luhu abinda an halatta wa mai azumi ya yi la ya shuku abdun ta'i'un faquha alkitaba was sunna anna Allah yuridu bi ibadihi al-yusr babu wani bawa mai biyayya wanda yake shakku bawa mai biyayya wanda ya fahimci ƙur'ani da sunna wadda zai yi shakku cewa Allah maɗaukacin sarki yana nufin sauƙi ne da bayansa wala yuridu bihim al baya nufin kunshi tattara da su faqad abaha ash-shari'u al-hakim lis-sa'imi umuran don haka ne lallai Allah maɗaukacin sarki mai shari'a mai hikima ya halasta wa mai azumi waɗansu abubuwa ورفع عنه الحرج إذا فعلها يا كما توكي مثلي في كوكنشي إذا ياي ودنا أبوه وإليكمها بأدلتها ودنا أبوه بدليلنسو نفرق الصائم يصبح جنبا mai azumi ya waye gari da zanaba a jikinsa wannan ya halasta kana min fi'lihi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance daga cikin aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam an yudrikahu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi al-fajr yana riskansa alhali yana cikin janaba janabar da ta same shi sakamakon saduwa da iyalinsa fa yaghtasilu ba'da al-fajr sai yayi wanka bayan bullowar al-fajr wa yasum kuma ya azumi an Aisha ta ummi Salama radiyallahu anha hadisi ya zo daga Aisha da ummu Salama Allah shi kara yarda a gare cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana yudrikuhu al-fajr sun bayar da labari cewa majinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance alfajir yakan riske shi wa huwa junubun min ahlihi yana tattare da janaba na sakamakon saduwa da iyalinsa thumma yaghtasilu wa huwa sannan bayan haka sai yi wanka kuma yi azumi wannan bukari da muslim suka rawaito shi abu na biyu as-siwaku goge baki ga mai azumi shi ma halalun qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu wa yana cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu ba dan kaɗan kuntata ma al'ummata ba da nayi musu umurni na wajibci cewa su goge bakinsu su yi amfani da siwaki kenan yayin kowace alwala ana hadisin shima ma bukhari da muslim ah, suka rawaito shi falam yakhuss ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam as-sa'ima min kaga annabi alaihi salatu wassalam a wannan zance shi bai keɓance mai azumi daga wanda ba mai azumi ba fa da hada dalalatun da haka a cikin wannan akwai dalili ko manuniya ala anna siwaka lis rairi ghairihi cewa siwaki halalun ne da mai azumi da waninsa inda kulli wudu'in wa kulli salat yayin kowace alaula da kowace sallah wa kadhalika fa huwa amun fi kulli al-awqat haka ma wannan ah, kwadaitarwa din ya game kowane lokaci qabla az-zawali wa ba'dahu gabanin zawal da kuma bayan zawal ma'ana tsawon rana mutum yana iya yin siwakensa ah, a lokacin da yake yin azumi wallahu a'lam abu na uku almadmadatu wal istinsha kurkura baki da kuma shekar ruwa a hajji wannan shi ma halalun ne لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق وهو صائم saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kurkura baki ya shekarwa ya fitar da shi daga hancin sa wa huwa sa'im li'annahu لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما أما دي يا حنا من أزمي يا كي مقرى وجن كركرا باكيدهم كوشي قاد فيشي أراد جهنشي قال صلى الله عليه وسلم أنا عليه الصلاة والسلام يا فتاة في حديث اللقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما كي قرى وجن الشاقاد فيشي روى كيف إن كان أزمي kada ka kai makura in kana azumi don tsoron kada ya shiga makoshi na mutum to ai dama ana alaula ana sallah ana azumi ko to za a yi sallah ko za a yi alaula dole za a yi mai za a kurkura baki kuma za a eh, shekarwa a wato ainihin fice wannan hadisi na laqid tirmidhi da abu dawud da ahmad da ibnu abi shayba da ibnu majah da nasa'i suka rawaito shi da sanadi ingantacce abu na hudu al mubasharatu wal qiblatu lis-sa'id runguma da kuma sumbata su ma sun halatta ga wani mai azumin sabata an aisha ta radiyallahu anhuma anha hadisi ya tabbata daga aisha Allah shi kara yadda a gare ta annaha kala cewa ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuqabbilu wa huwa sa'im wa yubashiru wa huwa sa'im annabi alaihi salatu salam ya kasance yana sumbantan matansa alhali yana azumi haka yana rungumar su alhali yana azumi sai ta ce walakin na kana na amlaka kun irbihi amma fa shi ya fi ku eh, iya kame sha'awarsa wannan hadisin buhari da muslim suka rawaito shi wa yukrahu dhalika lishab amma makaruhi ne ga wanda yake eh, saurayi yi wannan abin duna shaykh banda wanda yake tsoho faqad rawa abdullah ibn amr ibn al-as saboda abdullah ibn al-as Allah shi ƙara masa yarda shi da babansa sun ya rawaito kala yana cewa kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance wata rana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa ja shabun sai wani saurayi ya zo fa kala yace ya rasulullah ya kai manzon Allah uqabbilu ana sa'ib shi ya halatta in sumbanci matata alhali ina azumi qala la annabi yace masa a'a fa ja shaykhu sai wani babban mutum ya zo tsoho faƙala shi ma ya tambaya ya ce ukabbilu wa ana sa'in ya halatta in sumbanci matata alhali ina azumi kala na'am annabi ya ce masa ya halatta kala sai abdullahi ibn amr ya ce fa nazara ba'duna ila ba'd sai sashen mu suka kalli sashe sun ga annabi ya bayar da fatawa guda biyu a lokaci guda fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu inna shaikha yamliku nafsa ai shi wannan dattijan yana iya kame kansa kenan duk wanda zai kame kansa in bukatar hakan yayi domin ya nuna soyayya wa matarsa babu laifi amma in dai hakan zai sa ya fitar da eh, mani ko kuma ya kai shi zuwa ga saduwa kunga wadda zai kai shi hakan to shi haramun ne ke wannan ɗin wanda ko baya tsoron haka ko hakan ba zai masa tasiri ba to halalun ne idan yayi in an ce abu halalun ne ba ana sha ka je ka gwada ba ne ko eh. to wannan hadisi na Abdullahi ibn Umar, Ahmad ya rawaito shi akwai ibn lahiya a ciki saboda haka sanadinsa yana da rauni amma dai yana da wata hanya da ta zo wajen tabarani wacce take masa shaida don haka yake zanto hadisi hasan abu na biyar tahlilu dami wa darbu al-ibri التي لا يقصد الإبر التي لا يقصد بها التغذية gwajin jini a ɗauki jinin mutum domin a yi hakanan a wa mutum allura allurar da ba a nufin ciyarwa da ita wannan shi ma ya halatta kamar da za mu zo mu bayani akan abubuwan da suke karya azumi fa innahu laysa min al saboda wannan baya cikin abin da suke karya karya azumi a ɗiba jininka domin a aitas ko kuma ai maka allura na rashin lafiya ba wanda zai ciyar da kai ba abu na shida alhijamatu ƙaho. ya halatta a yi wannan kanat min jumlatin mufattirati thumma nusikhat da farko yin kaho ya kasance cikin abinda ke karya azumi sannan sai aka zo aka shafe wannan wa sabata an nabi sallallahu alaihi wa sallam fi'luha wa huwa sa'id ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kaho alhali yana azumi lima warada an ibn abbas radiyallahu anhuma saboda abin da ya zo daga abdullahi ɗan abbas allah shi kara yarda a gare su shi da babanta annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'im annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho alhali yana azumi wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi abu na bakwai zauqu ta'am dandana gishiri ko dandana abinci wa huwa muqayyad muqayyadun bi adami dukhul halq amma wannan an kayyade shi da kasancewarsa ba zai shiga makoshi ko makogoro ba lima da ali ibn abbas radiyallahu anhuma saboda abin da yazo daga abdullahi dan abbas Allah shi kara musu yarda yana cewa la ba ta an yazo al-khalla aw ash-shay'a ma lam yadkhul halqahu babu laifi mutum ya dandane al ko wani abu matukar ba zai shiga makoshinsa ba wa huwa sa'im alhali yana azumi wannan imam al-bukhari ya kawo shi mu'allaqan sannan ibn abi shaiba da bai haƙi sun kawo shi da cikakken sanadinsa abu na takwas alkuhlu wal qatratu wa nahwuhuma mimma yadkhulu al ayn saka tozali ko dogon magani a ido ko makamantan haka wanda yake shiga cikin ido ma'ana tozali da kuma magani na ciwon ido da mutum zai taga a ido wannan shi ma halalun ne halihin umar latu fattar waɗannan abubuwan basa karya azumi sawa'un waje da ta'ama mufi halkihi amlam miji daidai ke ya ɗanɗanansa a makoshinsa ko bai ji ba wannan shine abin da wa hada ma rajaha wa shaykhul islam fi risalatihi nafi'a haqiqatu siyam wannan shine abin da shaykhul islam ibnu taymiya yarin da a cikin eh, eh, yar karamar risalarsa wato karamin littafin sa mai amfani wanda yake ikra haqiqatu siyam haqiqanin azumi wa tilmizuhu ibn al-qayyim al-qayyim al-jawziyya fi kitabihi zad al-ma'ad shine abinda almajirin ibn taymiya wato ibn qayyim al-jawziyya shi ma yarin jayar a cikin littafin sa mai kima mai suna zad al-ma'ad wa qala al-imam al-bukhari fi sahihihi haka imam al-bukhari ya faɗa a cikin littafin sa صحيح البخاري ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا يشي أنس ابن مالك دا الحسن البصري دا إبراهيم النخعي دكان سوادا نن باسا جنن أكوي وني مثلا قولي في قبي أزمي إذن يسك توزلي أبونا ترى صب الماء البارد على الرأس والاغتسال فرارا أروان سني أكي دما يوم وانكا لو أنسني حلال مني جمي أزمي قال البخاري في صحيحه إمام البخاري أنا شوى أشيك اللي تفنسى الصحيح باب اختسال الصائم باب حلت شمي أزمي يوانكا وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم ابن عمر رضي الله عنهما الله شكرا يدعى قريسه بشيدة بابلتا يا ذكري يا سيد ya saka rigan a jikinsa ko jefa shi a jikinsa wa huwa sa'im yana azumi wato yayi haka dan ya dan samu sanyi a jikinsa kenan wa dakhala ash-sha'bi al-hammam wa huwa sa'im ash-sha'bi ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai shi ma ya shiga al-hammam gidan wanka kenan a lokacin yana azumi ana ya je yayi wanka wa qala al-hasan al-hasan al-basri yana cewa la ba'sa bil madmadati wat tabarrudi lis-sa'im babu laifi da wato ainihin kurkura baki da ruwa hakanan da yin wanka don mutum ya ji sanyi a jikinsa a lokacin da yake azumi wa kana sallallahu alaihi wa sallam yasubbu al-ma'a ala ra'sihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana zuba ruwa a kansa wa huwa sa'im yana mai azumi yana yin haka min al-atash saboda ishi au min al-harri ko kuma saboda rana wannan hadisin abu dawud da ahmad suka rawaito shi da sanadi wanda yake mai inganci a waɗannan su ne abubuwa da suka kawo cewa ya halatta ga mai azumi yayi za mu tsaya anan akwai tambaya sai amsa sallallahu wasallam ala muhammadin wa alihi wasallam na'am عليكم السلام ورحمة الله